وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idadi a suku etuna jalita yi na etuna ga maji wuce jona ya tuna laike ji ya wuro zamana ila karatun ramadan gikini yayan ẹ̀nà ya jugawa mana warayi luga da binan na ta musulunci wana ya gafara ya laifin ya gaji daga gabi nan nan <clears throat> allahu fagani biyu zanaji su ka jajalin fiye fonna wani a zai ramadan ya tofe bayi ina ma adaba biya hukunci na beta na tati ito ke na ke suna da nan ba a ji badatu su zagaji su fabin biyayi lokaci ito magaba kuma su yi sa yi fi da miniyar dango dole yana ijidana ya da su kuna wa shi kwan sai bai ijida babba yi na ji su kula ita na kafa cabana da man yi ji na ji a gaji jima a jiwala ti yi bu itiyan e karatu luyu yayi gurgudu idan don da ga sai da su ku gagwa alkhairu da fina gaji su kun ba wa na allahu fagan da ya mai ne da jike firawa wani su kwazo ba a feti bolo-bolo a kuzirin wacce kuma wani ide dama ya kusa waje dole a yi na kandun da ya yi lauzirin na cice wani gayi gan ni macilin nan ya yi ki bayani tiye littafi su ko ni macili uyo na ide kagbo na iga lakaru na wallahi tallahi majan imakpe littafin na ya yi babi su kwe galu igwe dabara titaci ma gore bayani littafi kwanna alkur'an su kudu wuyi so ci ma luga shaitan gi zaman ya yi arziki tuno gani biyoyi tabbaci wani ne ban wutu yam na su koma yi cile yi ci jabon na nan na ya ce karatu littafin na <clears throat> alkur'ani na a ci gaga ya gimi ji doku doku fi da nan da ciwo jago da nan da ciwo yi ji jiyo kakai nisa ala littafi ko na cici na ba ɗin ya soko su kawo mai gani biyu mai ni tafsiri ya nan wadda idan lokacin da ya zo lokaci nan kin yi ushishi lafiya nan kusa tun da mipe babba zakan boye mi na milale ya yi fitina ya beji ya nan ya na sako mai musulmi ci lafi da shi ya nan na milale ya su yi mace ne amma ya ba su kwa duwa su kwa yanzu ba lamarin na lahun fi alkhairu ya musulmi da musulunci su kutu ba albarka ya littafi kwanda na ya ba <clears throat> karatu ya tsanne ice edufe daga yi nan nan kutu ba albarka ya wuce ko mai mutu da ya dabe yi fitaci gwanon yi ikaya mutu ka kyaye wani su koye ba wa duwa azaman lafiya la'aikin babun nan su koya ya an ce yayi na lafiya ginan su kuka je wala mun su kuka mai cile da demin isu na ajaliya abokin waye garjiya da na yaje rayu gugun musulunci mu da ya gwaro na nga a yi cibiyo su ko wuya zai shi ji ba a shi yi zo imela mi tuwa etiyan jihadi mai meli da nasara soko alkhairi dan gurko e wa be wani wajo yayi yayi dufe lafiya soko yayi dufe lafiya yayi tigwe musulmi ji yayi gboro lo musulunci tabo ci wani ne ko wato a un ba soko shi to na igi kini be karatu suratu yunus insha Allah ya mai annaki bai karatu suratu hudu amma min ya addu'a musamman ne ke da bukatu ya bana ide mide guci na ma na guci da na wafe abuwa a isarai da waga miga albarkan jama'a miga albarkan littafi ko da na ce goro nan wucin na zandon da <clears throat> su kuka kiwe ga ipatin ya ba su kwa duwa wula na wuga yi wasu sun kwatin rashin lafiya na wula wun lukiya bu wula lafi gimi wuyo kemgbe ba wuna kama kama yin musulmi gane ji fi asibiti to na ji dambo uzirani da jin da ta bayi na su kula a gagal bai uzire rashin lafiya gaji wula batun culu fe kpan ka fara pipa yin zuli biyaji ebo ciwo ni nibo mutu suratu doga baya ta karatu yana nan insha Allah sura na zai sura ya gobe ni ciyo daga cabayan fatiyo na ngai sura ya mafari wani baki kayan kur'ani wani so atartib tartib al-kitabi e ba tartib al-kitabi fu futude je ne fu sura tude je e ba ke kai qur'ana na suratu hud ngai sura en gobe ni ce suru na la sunna nabi hud yana min sura na ya de ta nabi hud kemne ya de ta annabawa no ci ka kayin ki annabi salih annabi nuh annabi musa ka kayi mina annabawa gaju aminci su kulu ji tabbatu ya e ba fuftu da ja tartibun nuzulio fuftu da je ba ke mina ci sura jinan suratu hud makiyu yau maka ba ya annabi muhammadu suru yo na manji gan gayi ya ara ta be guba ci ba ci ci wona a ci zumana ci suratu yunus na suratu yunus gayi sura ara ta be ni ci kama yi ba ta yi karatu suratu yunus na yi bayani ga ci suratu yunus ya suratul isra'il na gayi sura ya ara ta E, bayan 52 da ya ci cimbo wani nana mai lawi da wani gagan sura na jami ke da jibe suratul isra suratul yunus suratul hud zuma suratu hudu ena lami tube na nga ye suratu yusuf wani ona iga e saji gada gadana insha Allah nga ye sura ya ara ta arata guta e ci ya ba 52 da ya ye cicimbo sura na jihar ta ya nabi sallallahu alaihi wasallam izo bayan lokacin ya da fiye makka kafin jinjiru na madina nan ebago yanayi pe bayani na suwar na gaji makiya na suwar na jace a alif sallallahu makka na yanayi kyaye yi na gaye na suwar na daza tubo na ita e ya annabaji bayani tiye kine kiyamu bayani tiyan ebo da yin soko bayani ya tiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya tuci na tufi alumma ya karshe nan masala da jinna jinga ya na sura na ga gunan suru yo na ku bayani ji ya kan yadda sunan har to ko bana waji tabbata <clears throat> da mina hadisi ya annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na alai da mini sai jami'u sagira wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ga shayyabat ni hudun wa akhawatuha qabla al-mashi annabi ga suratu hud ne yadda da nan ebo bayani na jinku ya kana wa miladati bokun tun lokacin mi ga adati bokun na latun shayyabat ni hudun wa ha qabla al-mashi wati boku lazu dami suratu hud ne le da na gani be ye juji sura na ja nabi do ga mu ga ye gi suratu hud wana bar wa na tin da be da ba ikramu uga sana bakar uga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ga ma shaibuka ki lati boku zu da ya rasulullah annabi ga suratu hud ne walwaƙi'a da suratul waƙi'in wa amma ya tasa'alun da amma ya tasa'alu ne wa idan shamsu kuwirat sura ne jungala tibo ku to da miyo tun tibo ku la kuna wa da mina min riwaya da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam uji bayani wa gan shayyabatni hudun wa akhawatuha min al-mufassal suratu hudu na le da da na be ya juji mini sura ya e mufassala mai shiga sura mufassala ga ya sura na jin laki daga suratu hujuratu jikin na bayan bayani man da cijo ko kuma ga gaji sura na jin laki daga suratu qaf na jikin na a ga yi suratu na suwar na zai gan al-mufassal a na biga sura na zai ke babin suratu hudu a ga latin boku judan wuyan na ne gwayan tsananiyar yadda sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam nu da tsoci na jalittu nan nga mala annabi a taba je yi ibada ya bauta zane su da sokona ebo tsanani da sun yi soko har ti ibo kun azudu lokacin wula kuna ti ibo kun azudan wana nan ne wugwa da ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa lamitu ne ya gumin qur'ani wana bayanin ne shi so kwaye ji mini kurano an ni wuya ji fa kiyamo an ni wa ji fa kiyamo an bayanu ci bata na fi mini sura na ji suratu waqiya suratu kuwirat nga yana zilla da sula alaihi wasallam in ta zuti boko na sai boko karatu yo yayi na yi fi lankali tu bayani na ji sura na zai mu mula da su ku gudun yi ibana ya eh, yi bukatan wuce ko ya ci cije ya ƙwa'ani inda da su ya suku to cubi da su sun sha Allah ga gada tsoron da suna ya suku ya ta karatu da tsoron da a cikin بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجوكم وهو على كل شيء قدير ألا tabaraka wa ta'ala ga ga alif lam ra alif lam ra alif na talamun na turawun na Allahu alamu bi muradihi bi dhalik arafi kutatan na su ko gake na pagani bi ji majiji bayani etin harafin najm igan kaditu arafi na jifi mini larabci wani a yi mawajin guba wagun gafi da guba daidai wata gobe guni gobe guni arafi na ibe da mini ya almukatta a tu rukun mukatta a tu wani a yi gobe guni na shi biya na yi gobe guni aga yi hukunci ya kalimar na jinayi na jiwurufin mukatta a ti labe na ga ya ga fawati usuwar su arafi na jibe da mini fawati usuwar wani a yi gobe guni na jimabiya na yi gobe guni in cewa ya lissafi ba wata guba gobe guni na bena ake kwakuta ade kwana ediana ga yi alifu edin wayan a ekpone dina na akpa ekpoguba adina aji adiguba na a ya rafi gutu hawu yawu ha tawu hawu rawu a ci dana je dugutu an anyị na yana a ji gutata nun kaf sad ayin sin lam kaf mim so galla lissafi ya gutu da be kutatan nan da gobe gute alif na tsoye yadda anu ga da biya mu da gobe guni to ke mina bi a ci ya rafi go guni da na a cike ben ye ko gobe guni ade ko na ju da zan harafi ni tso yin wayo na ke kwafu na ke sadu na ke nunu na wale ni ni harafi ni ni ajiyo ade na ji biya ya rafi guba guba guba na ke hamimu na kisa ke <clears throat> ke taha na ke yasin na ke tasin na adana jibi a ya rufi guni guta-guta eh, na ke tasin mim alif lamura alif lamim wakalin lissafi abado shi to na jibe ci guni na kaf ha ya ain swad gutun wayo ko wakalin lissafi abado shi gobe guni arafi gobe guni to cuji forun labe ya ko gobe guni zan bi fawati usuwar man ziga arafin nazi fawati usuwar nazi sura don da waga leya be gani biyu yana karatun wacce kwana mai guna wugayi mujiza yin qur'ani da e baki bo ke wa ga so ko gagagabe larwaji gagan qur'anin nan arafi na je ɓe nan ga tukani muji da dojo ki alif na ki lamu na ki rawu na arafi na je cika boye ya so ya bago mujiyan yamma ya ya ga ile ga ya bebe dojo yiwo arafi yana arabci na je ce ta amfani da yin fondon da ya ba gami sai jewa ga koye ka ci lafiya gami sai qur'ani na ya ga ile ga ya da ga so ko ciwo ben ya ya to bebe dojo yi. ga bebe dojo yiwo ya bebe so kan dogon do bayani da bi sura ga da bi ta ta gan bi fatiha tu sura to wuce wuga da wani gaga at-tahaddi nge ji kafiri do challenge jawo wato e ga de da ji kurani wo e be do ile to gala iga chule ba bunna ta tabaaraka wa ne ga yi gagan alif lamura kitabun kitabun ukkimat ayatu littafin na ayu shekman man shiga a kitabun labe tun kiro ba ga alawo ga gan e da bana fiya na bai chai ga da kalma yana kira ya amma ya tsane ne balaga qur'ani mucha bai na kire be mafta da na fiya na e ba salo hadha kitabun da nan inda ya lece ya gboro ya ji karatu da ana littafi wuyo ukimat ayatuhu na ayu shi shakwana da ba fassara ablab na su wai ga gage ne pagani bai kushi ayayin kur'ani na ga gagan ayu shi afin ya mujike a taura ko layi littafi da ci bebe zuwa qur'ani bebe zuwa abu wa dagwaya wa hukunci afiya na a kur'ani na na ajiye na fiye yana hukuncin waji tabbata ila yawmul qiyamah so hukimatin wa wai fi gaga mukam a cika qur'ani yau kem na su kuga idan ni sura sura ali imran nan huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun wale muhkamatun ne su mafulu daga akamu za mu labe cina mu tiga hukimata oh, yatin mabni majhuli bo littafi na ayu shakmana hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat so bago wakati wulai ene itudo ya muka muna eh ungai ungai wato mutashabihu e bake mun zahiri aya ne ga suratu ali imran na ke ji nufi aya ne ji ukun chuju waji tabbata na mutafillo bangbana mu bedo je bayan bayani uba mu de gigija ga ndondo ndondo ejun fahimta galaman shiga na tsoci ga kitabun okimat ayatu littafi na ayu shi shakwanan a ga tasmiya na suna na sokoto littafin na ga ayu shi kama na tasmiyoyoyin alkullu bismil juzi wato ayenya na yi gungur na bisu na ya kafa nimi yubo ebe ki bo uji gaga aya na jifi ƙur'ani wani waga cule ya ti mukabala ya shabe uji pata ya qur'ani aya qur'ani ga yi muhkama sai ugula ti fasara abu laifin abbas o ti ga muhkama ne jini fi ga gairu mansukha amma ugula ya ti ya cudo ya mutashabi mukabilu ya mutashabi uji aya na jifi qur'ani pata na ga yi muhkama muta mutashabi a figo amma to su kwa qur'ani ga muhkama ayuji wuji muhkama ha ade kwashe ayuji tafilu gbangbo wuyo ebo kibo ebo no doku doku ayuji mu kamayo ngala a ci amfani da sunne jizi wuce a ci aya qur'ani bai na ci ga mu kamayo sun mafusu na tukanin su kwace abba ya ayuji ka ka ka ka ka kai wa hukunci labin wudu ba da ja a tafsil ala yakin dalla dalla ka ka kai ga malam man wace komini mufassiru na jabla aliya gaya na su kwaye jini fi gani bai fusilati na fusilat bil wadi wal wa'id wagajin ya kaza wa da alikawali alijanna su kuce wa alikawali alijanna eh kaza bai kaza ji wagajin wa da alijanna eh kaza bai kaza bai kaza wagajin wa'idi yau alikawali azaba da so a tafsiri labe min ladun hakimin khabir littafin na umbe daga bazan don da un umbe daga bazan don da ba umbe daga ba na muhammadu ba umbe bai daga bala don hakimin khabir etuna yi egbana ga ja jalitana habiru mu yo da pipe na daga bubaka littafin na biyu mun da mini ya zuwa ciko na laka firiji e ga je da bi qur'anin na yana tunani ne ji ga ganga ga annabi muhammadu bebbi anga hangi yo ina mu zawangi ka bebe na yito jido juwo ka bode jido jin na wa da na yito juwo za na ci maji wano to ga so ko ce yare daga ga e ga ci qur'ani ne daga ga annabi muhammadu bebe yo mu ji rutu ya annabi a muji kokara annabi a hakimu etu ye gba na ndu nga ji na a ci gugun a ji won e ji a ci le a gungun wa a ji gyara etu so ko e de gyara e ga so ko e de gyara habiru mu ya tuna da kike na suna so wale da wani gagan wa bayani na manje ji gagan fawati suwar haddi mu ya ji kafiru zo na gudun wuce tabbata ke lalle ƙur'an littafi waye soko arafi na jima'a la kalmu ji dado ji bayyana arafi ya larabci ke alifi na ke lamu na kira wuna zanaga ya ga wuyen wuya ga soko cin ŋutsu tún àrẹ̀fi dòjì nù bá dòjì ń gà àlá ń bẹ́ wọn lú bẹ́yìn bábà wọn ayé lábẹ́ yàn kí o aláta àbúrú inú nínú nàdírù tabarikọ̀ ta alága aláta àbúrú yanayi manufayin cikin Kur'ani na dana ebo ya e ga zozo ya e bauta za mu ci ma sai Allah gogi sakuna Kur'ani bibe na da wani ina ga ki bata nan ba na zuma ba e ga mu zan don da mu sai Allah gogi e mu so ko ke babe anabi Muhammadu ya e wa annabi Muhammadu wa so ko buje won so ko e watu doa innani lallami Muhammadu lakum minhu nadhirun wa bashir min ya fiyaye daga bayan su ko na virun zane nauna min mele da da yawon misu son na ga gana na gya su kai wa bai da bele ga gangwa bai zaba su kai wa bashiru ni ma fiyaye labarin ya gbafa ga ya tu guru ya da rabu ya da gagba wangin kwen su ko ituna mi yalo na da wani yi mi miji su kuna wuna wale na ku innani lakum min wa nadhirun wa bashiru كيوغم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤتق الذي فضل فضله وإن تعلوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وأن استغفروا ربكم للي مي وغافر ثم توبوا إليه يمي جتوبوا لنكو bambanci da tsakanin istighfaro kashi tsakanin istighfaro bai taube ki gyaro man shi da bane je ga istighfar huwa taubatu wattaubatu hiya al-istighfar waga wa istighfar yanzu waga fara gunga ya tuba jin tuba jin mun ga istighfaro a ci gui ba man do ci go so ya bago waga cune ba fassara wato wani ga wani astaghfiru rabbakum thumma tubu ilay wa kula ga ga asa thumma tubu ilay aje takidu ya istaghfiru rabbakum e waga fara ya toci mun je tun do ci kaya mun ga malam man shi da bane zai gaga ma'ana sun manna na yi ma'anu yi wawu wa an istagfiru rabbakum wa tubu ilai ka baki bo ma'ana ni wudo ba ci ce goma fari gwaka a ci ga man da ci la bayani bayan amma da na ji man ji yuri gaga istighfaru yuyi tuba mai yuyi a ga al min salifin zunub wa tauba fil ezajun ji istighfaru e bayan laifin ji shi zuwa nina so ko ga su gama na eh, ga mana zo so ko fa mi eh ma ma yi sun so ko na ji istighfaru so ko fa mi tuba gancho wo do tu so ko wo lai e dede mu cho nga itubo e bayan da gboro na so waje foro ga yi fi gun ni ma gun ya su ko fa be mi na istighfaru wo do lo ya yin gun kem na tu ona wa je bada su so kwani do no etunu go wo lo malalo ana wa ya ci a ci ga man da ci duro mana ci ga al istighfar min as saghair wa tauba min al kabair istighfara ga da ya bazu ni bi a wọ́n ji zunubi titin gishi wacce ga su ko fa bai mimi a jibiya a ga wuce istighfar zunubi bonta bonta ji waga tuba yìí ga wa wuce yi tuba tauba Allahu alam bata da bayani jayo na shi yawan wa ne stagfiro rabbakum e ya fara ya ya ya ko fara jikaji patana su ko bai yi yumataikum mata'an hasana abe ke ga jaci na ya ce wato ba ya ce wa gafara ya tsoci ya bale fiye ya ji ba da su su kwana su ko ga amfani na dabana dana yumataikum mata'an hasana waye emo wangi asa istighfar cibiwo yumataikum mata'an hasana waye emo emo wangi ale gaga kai da jama'i bi shi a cin lotu da na ji cincinta a za ba su kunyi nan idan ya gafara yi wani la kana min al ko min qablikum ulubakiyati bakiyati yanahuna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhu eh la kanat qaryatun amanat falafa imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhu ma za bal khizi fil hayati dunya wa mata'nahu ila yawm so ugalla musamman alinai da ba kuma Najeriya nan ebe na ne wa bai zai ji karatu Qur'ani nan shi wule gaga Qur'ani gaga gaga ni bai wai wace wajen amfani gani bai umarnu je ti alina wadda ba kuma na bo da bo da ya eh ali ne idan ba kuma bayani kin yayi ba gona ide bukata istighfar na wai ga laifin yayi ta doku da matuka tuko ba na so kwace yan mai cin mata kafin lata yi timbo wona ide bukata yi wa gafara no kai so ko e bo mo so ku de bo la lu sangu yayi da gidede no la wuje wanju yayi e bo la yi gagani bi yan gbayin be da ne ifi ba kuma ewu yegi ji fondondo aziki je lo banza ide mutunci sisi ba yi shi ko ba Najeriya ba ba ebo ale ne de bulu jago ya yili fi za kunkun eh yili fi za ne jadi hankali ta cine mi joyi hankali de bulu cuta ya jijo hankali de bulu cuta ifi tuna sari ya kando ne ifi tumi bazi kiye bana ban don da tashi hankali da na wa tuna tsawa te buru ne ba abu ga kan mi ga cule kiye ya jizo mai ji ita gwamnati ba hankali ta ci da ba eh wace idan ka ka ka ka wacu musamman kin ba ne su kuma mace ne da ala da jinna nan sai bugo ida bukata bukata istighfar zan don duji kokaru ola <clears throat> tsanani wutan wa gafara lokai su kun ma istighfaru ga jisu shi tuni mu be mu ga ya jisu ko wucu ko ga jisu ko wucu mu da mu da ko ba wulada wulada ba a lokaci wa da mini rayuwa wani wa fe don feji istighfar don bai su kuna na na mun guya yi gani ya ji da du jiji eza eza eza alim na eza yi dabo a yi dabo ci tv jile ya yi dabo ya ci ci ci na ji ala ala bibin don da ya rayuwa mana na ne aka kawai eza yi jewu video video na wani cile da ana annabi bena wa de bona re bo so ga ga adino ko ndo chino wa te ba na rai we lo no wa de no cha su kwa ye gba no amma ci gaba da nan ci ye fe bi jija adde tsari ya rayuwa yutubo eh. so ko ila e igba e ji lo rayuwa abeke yi gaga bi be istighfaru la da rayuwa yi bo ita fe wa gafara su kuna edufe yi na ife na wa de amfani canji da wani alkhairi yayi da wani ne ji fata ga su kuju yayi yumatikum mata'an hasana igawa gafara su ko su ko gama yayi mawa wangi ila ajalin musamman da lokacin da cinu goyi gina fasara mun ji da zaka kayi a da jiru gan ga ajali ya da dai mawa bi fajili mun ji lu ga ajalin musamman nan ga ya fun kiyamu ya da dai mawar bi fun kiyamu mun ji ga dukhulul janna ya dai mawa bi aljanna so eh, mai yi na su kwa laye cenu ibo istighfar ne ya je no beji no istighfar asali uyo nas qur'ani be bi ke mun babano asali uyo na annabi muhammad ji bayani yayi na mun ji zanda ci dube yare wannan wagai wa istighfar zanda ci ji tunani ga ko hukum e, da cinwa da lodda be juju da istighfar qur'ani be da istighfar so agwasu istighfar ya qur'an agwasu istighfar ya annabi muhammad abeke ke waga jaji na su ayo wayo ya wangi wa yi uti kulla zi fadlin fadla su kuma ga wata zan dondo na yi zayan bai wani wuya tura bai bai wuyi ga domirin na da fadla wona zinu domirin nan yi uti kulla zi fadlin fadla mana jiga domirin na da su su kotu kwan to kwa jin ga ga zalika fadlullahi yuti man yasha su ku ga fadlun ga baiwo sai gogo kan ga za la ce tuguru delo su ku ga yiwu etuguru cinci delo so e gagba na da tuguru ci wani su ku ma alaka kan wan ga yiwu ga imana wa yuti kulladhi fadlin fadlahu ha u ba ga da tun da miru da tsu su kunan jalitan amma man ji da baga da mirin na lugudu tun eh mudu tufu fadli zanu su kwaji bai waya nan etu guru ci nulwana fadlawo bai waya tu guru ci su ko gayu amfani da tu guru ci wani su ko gayu waga cule wale daga kusa ma nan niwe waga domiri na lada su su ko ko lada su zanu yo tu guru na pata ni ga ta duyo ki ma na ke pa su ko atatu ya pia

a cikin na wai ga kwata ga gawa fara yin su ko a ɗaya da kuti na zai wuna sun matubu ile ya ji tuba mai ko su ko a ji ba da ya su ko yace su ko na ji ni <clears throat> a ce kwata ci ta ga wucin a yajin haya annabi ga ga fahim ni a khafu alaikum azaba yawmin kabir mai su da yayi ya azaba yin funduci azaba yin funduci da wacin wani rako kabirin azaba yawmin kabirin alegan na sifa ya yawmu efu wuti gaso kwe ya tago ga efu na gota na ga mai fuki ya mai fu wani dandon da su da nan man ji gaba ba takdiri dabo fahimta wallau wahimta wallau aga ga kwatace ta manui fa kul annabi ga ta ta mu cifiya kuma ga cune biyu ga mana shekwan wayinta wala ka kwata ce ta a cila mitu waya wato ga yanayi hukunci yawa zai ci suna kada wani oyoji bayanu ya jiga kemi na lamari na dana yana eh, su kwaiwa bai yi na dana ka zama su kwaiwa aga kwata ce ta a ciga a luna su kunna ga alugwa na a alugwa abu da butawe ko kuma na su ga a jinan a ya yajan wato mole a ya yajan abu da mutawai ga abin ji ga damuwa fa in ya khafa alaikum min kabiru mide su da ya yayi fondoci ko wuce ko kota sai ga fa kiyamu ademan da jila bayani aya na ga wayin wallau mu wayi lauye te mu dariyo eh, e ga mabi eh ebona waga da wazani fa'ala ebala arabci wazani yona dazali mudari bi fifi ya tawi tawi na ngaba la soko ga min suratu suratul qadr ko tanazzalul malaika wa ruhu fiya amma da ta tanazzalul malaika wa ruhu fiya ga ko ga ne ana legu da bo ba ku chono ga igaga wa in na soko ga rana na wa ba bi wa in tatawallaw ko kuma wa in yatawallaw wago laiti wa in tatawallaw kun fa khitabu yo wa ji dede be ne bai yin wa listaghfiru rabbakum ma tubu ilayhi ga laje je kwace gagan yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kullu dhi fadlin fadla e bago wa le ga be siyaki na wa gaga wa in tatawallaw e ga be kwata ce ta amma to wa in tawallaw lo mo etiki bo aga etin tifatu wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yuti kulli dhi fadlin fadla wa in yatawallaw atayawi mudari tatawallaw atawu mudari fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir amfani na da tuna bayanin nonon gai gagan wayo kewa gaga uji hukunci ga tsuwaye ga kawai yare yi ga wula bayani ga mudari yoyo hali to istikbali patan wuladan wuladan ba kuma wani wuji ga ga tuwo bo ga ga ma kafir maka ci ga ga bai tuwo to be bayani jawazi fifiyan ihda ta aini ne wai lauda wani ga gan uji maka ci kawai wuci na zando ga patace ta wuci ga yana so ko gan wuji na ma jana ko yana so ko gan lugwana Eh, nga ŋun yà jẹ́ ọ́nà nga wọn àgbà yẹn tó bẹ ti jí wọn ọ́nà wọn àlúgbọ́ ayé náà tó sọ́kọ́ ká níbi mọ́mọ́dé ogun yà láwọn ti gàgán yìí ní àkáfọ àlékùn àzába yóò mi kàbí ní mọ́mọ́dé sódà yà láwọn ti ní àzába yà yẹ tí ilà wúwá ìmà òjò òhun ila Allah marji'ukum Allah tabaraka wa ta'ala mun gaso ko ga ya je badatun marji'ukum e baje e baje ya da tu soko e ga lu janna gwa soko ya da tu eh wani akida mu ciko akida ya pass da na na ne katun ne ka tu ciko na suwar almakiyaji a suwar almakiyaji a jagunan jima ni ga ga kiyama iga ijannan lugwa wunji ga rayuwa zuwa ni bai ijanen ya iga ijannan lugwa emin da ci yelo darul barzakhi ya da waya su ko wa ala kulli shay'in qadir su ko tunan mu ina wanda yake ce dondo na'am ala shi tukwayo nuna su sudurahum lalle kafir gaji yafnuna sudurahum ajaye maji ajaye maji ya wale wale jino su kono ce mine jino qur'ani ta yin sana ya yafnu ilai maji ya ki ma na gando ibn abbas ji bayanikin nubi da mini hadisi mawukufu hadisi na imam bukhari labe da mini sayi wannan ngai ne kwa gani bai yaye bayana eh ibn abbas baya na ba funda cinga ala innahum tafnuni suduruhum al aya fa qultu ya abala abbas ma tafnuni suduruhum قال الرجل كان يجامع امراته فيستحي او يتخلي فيستحي فنزلت أه؟ mai ji fasara gon gayi yuta tiwu na san abu ke zagaye tiwu ya da kinani ni fauka sudurin shaye tinu ya doki na lada bayan ma da eh, ya statiru anilla ga ya bon gaci ya shaye tinu lada bayan ma ina wajen jinan su kuga lema babun Allah tabaraka wa ta'ala ji bayani ji al'ada da jinnuci na daga nufi za jahiliya ji nan a ga a ji shakwata da filibwa kiwa ya waga ala ya fu aya ala su su ku su ku gani ya fuwa ya ma <clears throat> eh? a ci gabe ma lokacin na ga ke bagani bi ya la na a ga ya vuwa su da baki bawa ga su kule ya vuwa ya ala aladu ya jahiliya ji amma man shiga yana da ci can na beti eti ga nono gai ade al-akhnas ibn sharik esu yo na fi wa ga fefe da annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa da fe shi ya nabi da yan da boye nabi sallallahu alaihi wasallam umma ji wa so da bo khilafa ma yuzhiru na chele babe na wani latula yan boye nabi na mana ciga kuje tiya ah, ah, al'ahnas ibn sharike guga a to munafikin bai ci na ji aga jiya dede eh, a ci da anabi sallallahu alaihi wasallam ya a yi taji ya da bayan ma a waga anabi ne fuska a ya ibu anabi bele a yi ma za su kuga ala ilahu ya fi nuna sururun zaga na je layin maji da taji da bayan bana minu minhu yabwa da ba la so soko soko ga da ba liyaye mu ayi jiye so soko ga liyaye mu mun ce ga damir na damini wodana annabi wada tun ebo hadisi ya al-akhnas ibn sharik ne ila bayanu na bi hadisi ya munafiki gane jaga ga aja fe lo tunati su soci dede aga ila annabi ya fe ya tidata ko bayan gban Eh? a gaibu annabi a yi mu so ya yastaghfu minu ha wuce du tutu so kusa da alisallam ala so ko ga ishi tukwewo hina fiya thiyabahu to lokaci na e lai daji rubbe na kaji na ne bo yana e ji dedena na gali ugali gali na ma ya alamu ma yi siru na ma yi nuna musu kuna jalita na wude pipe na jiso na wude pipe na lata filo jina so e za a je da ne ta sukura ta ga sukuta kayan wa alimu bi zati sudur e tuwo wani dafide ne na da ba kukun kun yi zaba an kishi wani so tunani wata da waje ga waje da dana waje wani su kuɗe ka to kya ta waje ga ta wuce no su kwaɗe ka no ha wa yi jan kyuwa من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها نعم. ويعلم إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب Allah tabaraka wa ta'ala ya yi labarin ga wa ma min dabbatin fil ard wa taba da dabba ta cikin ba a ga kiso kai kwa da dabba eh wa da dabba ta cikin ba illa Allah rizqu afati arziki dabba wuce ta ci su ko su ga yi wuce da giyo a ga dabba kalmoyi larabci na qur'ani da ya gonna ya je ga dabba ƙurani a larabci ga dabba dabba ga dabba kalmu na ala daga dabba ya dubbo wani ke yi nufin yamshi ga ya dabba endo wani da rayu da ce da zata cikin wani dabba a ci gaiwa mai larabci yau amma yi ga cule ba shi ni bo kemne ya ji nuna yawa gani zama gina zai da zana yi ga dabba amma ba kalmar larabci arabci asna waga wadda ba inda wa dai daza cikin gona so za wa angi dabbo ya ba jimi larabci wadda dabbatu eh dabba na jike kwata ke nan giye shi ki kwata wuce na daba ga to yi mu ya <clears throat> eh, bogo istilawo na su kwaje amfani bai rana kemini ibala arabci wani ya lawo ya dauke mu ba jimi gona imi ta ma ye yi liu la daga ye larabci gabo yi amma yiwu na suku yiwu ma na bayani na yiwu larabci na ya ma nu sake ha umma min batin endo na gudara ide ce da suke cikin gona wa dabo a fata ila da laris ko agigiru ta ci soko soko ga yiwu tsalle ga yi wo ngala waci waci da zike mu soko ya wo gyomo wani kuna wai lega wai dace duna kawo gai ga yan wayo su kwa ke kunci a wayo zana su kuka saji gun gutu gunan gutu gun su kwa gwe leunce mu so ya alamu mustaqarraha so kuma da kike da na tabbata ya rayin dondo ya dabban dondo ya halittan dondo su kuke ba nuji tabbata ce na mustaqar man ziga ismu makana jayi da jinnan Ata tasiga na ci zama ke titin guni na eba larabci hajji hajji yi ism makan ism zaman masdaru mimi ism mafu arab larabci siga guni na hajji bi hajji yi eba yin fiye na ji sulafiya ne so ga ci na bayan istakarra na bayan wuce sulafiya daga nuji sulafiya na mustakarwa lama na guni wa mini na jo ko da ma da na tabbata ya ci su makana kuma la lokacin ya tabbata yayin ya ci su zamanu kuma la ma'ana ya mazdaru mimi ya ci ma'ana istikraro kuma ma la ma'ana isin mafulu ina laji tabbata na so yi gaci wani siyak ne bai na beke na mayan man jijin yi na a ga ma'ana isin makano lau da na bana littan do ji tabbata da na tabbata da na banu ji tabbata da na ejiye wee sokwa keji woye nke fuoba nke kata oye nke bana wee lachi elechi eleci fondo wana sokwa ke bani eba misali titenji ngai dana talaka ji woye tubida sokwa bezu matu eh etu ke bana mi elena nke bana wee elena nune ugbo ekpagba emuli ekpagba emuliki yezawangi amma sokwa nke bana wee ndu ela na? ke ba na su zandu waje tabbata ce nan da alamu mustakarra wa ha a cika masu kwake ke da na bana da na ajiyu ba na wulu ji a cika cikin bai jana eh ke ji nufi e shi kukuru ya mi mai jina yi fi kafi bai jana da ma yi mi mai yi zagi na ji dagba kwabo kafi bai jana su kwa na na ga fassara mini fassara na jiman shi yana wana ga ganji na ji dokuna iti mustakarra wa mustauda a, na fassara ya shek mujahid mai ga ya gaga mustakarra hafi rahim wa mustauda hafi sulbi su kwadda kike da na tabbata ya dabban dondo ya halittar dondo ba ni wuji tabbata ci da minima ya fahimmi mu bonan umustauda be banu de so kolu de ti aji o be zo ka fu lu be gba ko mi mu gina? nga e shu kukuru baba o so fasara na jaga ya na banu ga de ri ke pata na ri ke mu cijiya kuji ikhtilafu tadadiya ikhtilafu ja yo ne ji kudu jikan kullum fi kitabin mubin bata bayanin na judamin littafin na latuna gama ilawul mafudu kisa koko وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان أرجوه على الماء وكان أرجوه على بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الله تبارك وتعالى يجمنوه kai ke wuya nuna ga hukuncin ya ziki ba ta wani kaifin wuya ko wanda zai halaka samawati wal ardu ga yi tuni zali ta yi sama ji ba ta na takin nan allahu halaka saba samawatin wa min al ardu mithlahun na ita nazar al'amuru bai na hun wa sama ji gutawa ba bakin ji gutawa ba ba ta litai su kwayo kuma jaji fi sitata ya mi ne ba ku fi mutuwa yau wuce daga yin foyin ladi na mu za jaja ga yawmul ahad e fo mu farina da fannina eh da yawmul ithnin fo baci yawmul salasa e fo taci yawmul arba'a e fo nici da ga fo larba na yawmul khamis e fo tuci da ga fo alamin na yawmul jumu'a ga e fo tsanci daga ladi ma ci alitta ma alitta na gumi mini ba ko fo jumu'a bu etikem no bu ga wa jina ti kimu wana <clears throat> kata an ga abu ba ga gan guji mini ya bani inna ma da idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun wa kana arshuhu 'ala alin ma al'arashi ya toci mutatinu <clears throat> al-arshi Allah mutatinu su ko gan li yabduwakum mujalita jije ya da dabu mai yuchule ayyukum sanu amala zimine bu Allah ya tuta da tu ganzajo gan na gayi manufayin alitta etu kuji ga wagya kuji ga magaya zimini bo ala etu ta da ya tun gaza jo yana yi manufayin alitta na soko jina da wani nga malaman jigan soko gaba gan liyabluwakum ayyukum akthara amala ayyukum aktharu amala nga aja nga ahsanu amala lugba yin don da waga a ji na mujiye kudo yana bukata yin sokona na waga a ji wuce ga ake nan ga yana na waza na misali walo na ki wa na fila ji raka guba wa mujige eh, in ga da na jirin na fila raka guwa taba yin waya ayyukum ahsanu amala manufa litta da wani zimini a lotu karatu bai daga wajo ayar da ba wulu waye wulu gama kawai deji wajo deji wuce aga kogwa a kyawa ga gawa yan wadan eh amma wago wajin na wajin na wajin na wajin na wadeji na baron wajunya eh liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in kulta miji da zanke yin jisa ko da yawa nabi wa ga ganbe kafiri gaji ga innakum mabawfuna min ba'dil maut lalle kafiri za ga lanna kin zuma jenebo ya je ba su soko la yakulanna soko ganji kuti ga ena ga lajin je yawa nabi na alladhina kafaru za ga ji kafirci ne na ga ji je yawa nabi na ga ga ina hadha illa sirru mubin ego ton na mufya sai enyema enyema muke gbangba iya moyo na su zango wata ja basira na nan a da ya kulan da na kafaru in haza illa sihirun mubin Wane ga ga in haza illa sihirun mubin nan ngai kira ngai kira ya doku doku ya kurawijo e bona babon nan bai amza da kisayi wajin buga gana ya kulan da na kafaru in haza illa sahirun mubin ti ka sai bi hamza ajo gbawo amma qur'an wani jike na aja ko ga na zalil lasirun mubin Mun wuce ko a shakka tana bi maryam min tafi ku jinu kan kiraji da nan bayan ya yi sarai bano ga wa ujun wai kiraji waga da littafin wuce alhamdulillah waji wa ga dike wangi wangi kem na waje fahimta ba nan ma na kira nuna titun bayan ya yi waga fuska na don in hadha illa sihrun mubin wana ha ngai gagan filiyo etuna wojin etuna wollo da atumi mana gana waga yayi gaga ga kiyama eya mu yo gbangba so ebogo filiya wala in kulta muge wugwa etinya in hadha in hadha no isharu lo bayan kulta daga na kulta na fili yona man ga fal ya yadullu ala almasdar masdar wa al e wogo kulta na we wogo ya kaunu so kaunu wuce ga ya ga waga ga in hadha e ga na waga dana wa nabi sallallahu alaihi wasallam e ga ga na waga ci ga ga kiyama ji dana e ya mautu ya gwa e mo na matafil yona ha eh? amma wa kula ya ci kira ya gwa kwan qura'u yona ga in hadha e eh, ci kira ya hamza be kisai na gani na aba illa sa'irun mubin sa'iru da su annabi sallallahu alaihi wasallam so boko hadha nunu kin gi bayan zawangi na je kuna annabi sallallahu alaihi wasallam na je kuna gan wa hadha nunu amma ba so je hadha kin gi bayan qawlu e ganana amma hadha bonna bayan sa'iru in kin gi bayan ganisa annabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi ce wai annabi nuna wa fa'ila sa'irun mubin e maciwo gbangba نعم ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى yanayi ba man gida nan alhafi suna kafe rula hadisi na cibe na da muhimmanci ramin famunan ya kuma da bula ya biyu yayin ta ya wuce wanda zai kalaka samawa ta wani arzikin arziki sita ta yi ya wula hadisi imran ibn husaini bin ga annabi sallallahu da wasallam ga ikbalul bushra igu labarin ga fagwambo ya bani tamim ya yi bani ya bani tamim labarin ga fadar ya gwambo kalu a kakar bashar ta na nabi waya ya yi labarin ba fa fatina yayi ki wa ga ce diyana kala nabi ga ikbalul bushra ya alal yaman ya yaman ci je go labarin ba fa gwambo kalu karkabil na ga yi gwani fa akbirna na barun ci yi fa na an awali hadha zal'amur ya yi labarin ya ti farko lamarin lokai kai fa kana juyi nan kawai babu a nabi gan kanan lawo kabla kulli shi allahu dungu tun ala da dundwa da mini ya gagbin da ci na ya gwada da ci da da fi waza don ya zaji dabo a yajin awa ga gigan iloloki to su kula ji sama bikin ya na babu su Hmm? a ga soko da ta ta al'ara shi wani daidai ta ta al'ara shi wani daidai da jidai da gani ba wuce yana a ga nuna ji al'ara shi na babu don ta gama annabi gayo kanan lawo kabla kulli shi lokaci nuna ji mala'ika ja nuna ji al'ara shi nuna ji yandon da na su da mu allahu akbar wa kana arshu alal ma ubeta ta al'ara na mutu ta tiyan وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء وما كاد من اللوح المحفوظ يتين دون مجالتنا بيان ولاد من اللوح المحفوظ قال daga imran ibn husayn ne yayi bayani gannan uga fatani atin iza ci wan ube annabi mai da mini ba ko bayani wala ko bayani miya fakal zanan wan ube da ni ce gaban ga ya imran ya wai muran in halatna ka tuka rakun ya wai eh wa ato min ha ina wala don jutan da kidan bi cubo na wallo ya kala fa kharajtu babu imran ibn husayn daga fetiya wanda ya gana kina nabi eh, eh, gana nabi gana ya karshe na wudewa fa kharajtu fi ithriha fala adri ma kana ba'du mufe keke muke ne annabi ga zumana mu keke na wani hadisin na wadiyo da mini sai bukhari ma da mini muslim mu ali hafiz ibn ibn ibn kathir ubube bi alfazi ka ka ka kai a ci da biya ke da hadisin na cimni sai muslim mu hadisa abdullahi ibn amr ibn al-as ga annabi sallallahu alaihi ga inna allaha qadara maqadir al-khalaiq lalle allahu wa qaddara wa ba wa kaddara dabba littaji kabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sanatan bi tun wa tun ke ya gbagba ya da guci bi ma'ana ya kputu tun ya da harata kafi a jalitta ya sama bikin yinan nga soko ba soko ba daga hukumo daga ji kaza waji wani waje kaza waje kaza so to alitta ya wetu ala ja ya sama da kinya wake ya ba bayar da shi bai guce kafi a jan alitta ya sama da kinya so kwa ka daga hukumo ga nga alitta waji wa maga bai yake waje kaza waje kaza waje kaza kaza a cewa kaza a cewa so nga mala ubu yi jimini wala gato boyi jo ebo na we waga wa kuye kano waga be so koye mu ka o ga be so kun la yana waga we wana de wa ebo ne na so ko ga kamba wana waga wa deji wa kana arshu ala al ma hadisi da bake la be ya tifassara ga nan ga hadisi na araj be da ba abu rero nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga qala allah azza wa jalla so ko ya mu zan kebe na mu ga ga an fik un fika laik alaiko mun labe ya tiya amuru mu kya jiwa bai amuru lamitu mu dukiya na su kuka lawa na su kuka waga jace wacce wuya littaji wacce wuya wuji wuji un fika ke musamman ya ta yi na yi fi ba kuma ba da na guzen don dumatu bai na su kuka layu ne wai kim da cina ji ko ga gan sofai musulunci da masarai na wale ga gan an ni wale da ne ji de wane a fel a de kunu be ji ji eh je ngi ci be ji ji da ne ji de ka gba ja na fe be de ji fe de la kemi la da buburku an fik wudu kiyawe un fika ne kami to abi odide wakal ara na so ko ga mina hadisi kudu su to lu annabi lubayna ga Yadu yadullahi mal'a egwayen su kwashi shishe ciwo su kwaji adinca egu shi she ciwo bi aziki. la ya ridu ha nafaka ngo ngo ngo na su kwaye ga fondowa na mawai kya ziki su kwa sahawun laili wa har, eza masu kwayo na mudokura to to yi shi to yi gidina wadatila rikin wasu kwamiladiya dago su kwace wu ina ji wuzuri doku doku na iye pala litike su kwa sai ya da tike alita bezo je kaza waga da ba alita wọn tun mọfọ wọn wọ wọla tuki wọn ke da ba oro so waga ji mu oci da tokura waga tu soko da tu wani soko amma kila daga caban lamari na wabi wa jimi a ci ga yanki cazo yanki cazo a adiyar na kina kayan sotu haka kinan babu bana. nan magan ga la zuye da dai gaga ya mi ada ga sai ma e da go da yawa ya ci ka cuci ko ta gogo so ko a zirmi so kuma le ne so ko a jine amma na wasu ko batin wada vuza vuza vuza vuza o tibe le o so ko wala wasu ko la second ko third ko fourth ko zanu jo tenth sahawu lail wannan su koyi sunu yana udokura to to shi to gidi gama la galla ya gobe na so ko jama zan do kinan en so ko je ke to ala wato ana tiga yi pe tawo je ke nula ala wato ana wo ga bon wa je wa ya wona mo to ga funi na eh? wa qala afara'aytum ma anfaka منذ خلق السماوات والارض yele ya ena soko ewuna azikina soko ewuvo ndo tunu jaleta sama na fa inna walam yaghid ma fi yaminihi ena dan gwagwale soko na ukyari be ina yani eh aga soko de guba gwaguba tira dis be bin amu de gwaguba bu ingwalo soko de gwagwa tiam wa kana arshuhu ala al ma al arshu matatinu wa bi yadihi al mizan suma make da gugobe ya fi wayar fau wato lushikin ya zama ci muda da fiti a zama ci su kuma yi jaci su kawo lamun da fiti ya yi man ke bebe bebe na hadisi na tazu na hadisi sai mutum mai da da ta kitabu tafsiri wani ga wato hadisi ya lukait bin amir ibn muntafik al-hakimi ha ugan uga bai annabi sallallahu alaihi wasallam ga aina kana rabbuna babu to tsoci yi dan kabla an yakhluqa wa lokacin ula jali tujano babu su kodan qala annabi ga kana fi ama su kodan ba ne ga amawuna amawuna mata tawu hawa ta kubo ya e fiye da ba wa ma fauka hawa fitu ba mai e fiye da ba sun makhalakar arshe zuma wuce wuku gaji al'arar shi ba da zalika zuma ya amma wuku amma wunda a na daga ya fiye da ba wazo a ni ta sokola to amma wuce kafin ji wu e na babu don sokoto ga kiwo gurgudu ba nun gaga yi kanai ka bago eh, wala yuhituna bi shay'in bi ilmihi illa bima sha'a Yi yimma yando ke je mini ilimi su kowa sai na ga bunci la tukya juya na nun ga la yi ina ila mu la ga na goyi ne ya ke na ga da dawana so nun la yi ya na yi ila ju ga wuce ga da dudu ki wuce wa ga ji ma e ko na wa ga ga wa ji akuri be nun la wa na ji ka to nun la wa na wa da wuza wajen hankali wa ga bi ka wa ga logo so lamarin su kuma yayin makeja so lokaci ko na yi su kwa mafi musu ko wanda zane shi ga musu ko a mafi musu ko ne gina da su kwa da abu da ya ga caji daidai na gawa mai ya su ko su ko ga majin cijin su ko ya jo gawa don su ya jo gawa don su ya jo gawa don a ne ga cibi cile ko bayi yiwuwa rafi ibe da sun sha Allah ya abu na da wani ayayen buta baki insha Allah yi ne kyayen ta tashi gaba su kuna